Reshen jihar Zamfara na Majalisar ta Matasan Arewa ne dai ya gurfanar da gwamna da gwamnatin jihar har ma da Majalisar Dokokin jihar a gaban babbar kotun tarayya da ke garin Gusau inda suke kalubalantar kudurin gwamnati na sayar da hannayen jari mallakar gwamnatin jihar da kuma kananan hukumominta waɗanda ke kamfanin samar da wutar lantarki na Niger Delta da kuɗin su ya kama naira miliyan dubu ashirin da hudu. Manir Haidar Kaura shine shugaban reshen jihar Zamfara na Majalisar ta Matasan Arewa yana ganin matakin a zaman illa ga makomar matasa a jihar. Wannan abu bai dace ba domin za a yi mortgaging na future namu ne wannan abu kuma zai cuta ma ilahirin al'ummar jihar zamfara shi yasa muka ga ya dace mu kai wannan kara ta yaya zai cuta ma jama'ar jihar zamfara eh, kasancewar jihar zamfara ɗaya daga cikin jihohi da suke koma baya ta ɓangaren ci gaba idan aka ce muna da wani hannun jari wanda yake kawo muna kuɗaɗe wayanda suke samar da ci gaba a cikin jiha to ya kamata a ce a bashi domin zai amfani al'ummar jihar zamfara har da wayanda ba a haifa ba amma baka ganin gwamnati na iya gudanar da wasu abubuwa waɗanda watakila take hangen cewa za su fi zama alkhairi bisa ga yadda suke da eto eh gwamnati cikin bayanin ta na hujjojin da ta bayyana cewa tana son sai da wannan hannun jari ba ta yi wannan bayani ba wanda iya gamsar da mu bayanin ta da ta yi shine na cewa za ta sai da wannan hannun jari saboda matsalolin da ta samu ta huska budget wanda yake muna gani duk tsari na wani abun da ya shahi budget ana tattauna shi wajen mitin na fac ba ta huskar sai da hannun jari ba bai yiwuwa watakila gwamnati ta gudanar da ko ta aiwatar da wani abu ba tare da amincewar ko dai majalisar dokoki ko kuma majalisar zattaswa ba kenan ba ku yadda da irin wakilcin da suke muku ba wurin tattauna al'amura kenan eh gwamnatin ba ta bi tsarin da ya dace ba domin zama ɗaya ne aka yi a ofishin kakakin majalisar dokoki ga 'yan majalisa waɗanda suke bangaren apc ba tare da an kira na su pdp ba to sai dai na tuntubi kwamishinan watsa labaran jihar ta zamfara ibrahim birnin magaji domin jin martanin gwamnati akan karar amma ya ce lamarin na gaban kotu don haka ba za su ce komai ba a kai sai dai na tuntubi ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare gwamnati a zaman sauraren karar a zoma efenye augustine they are just fishing in uncertain water they don't even know what they are looking for take a look at what they find before the court they have nothing but resting their assertions ya ce kaya kawai suke duka ba jaki ba ba su masa abin da suke nema ba idan ka dubi abin da aka gabatar wa kotu ba su da kwararan hujjoji a zargin da suke yi kotu za ta duba karar ne bisa hujjojin da za su bayar to ina suke ya ce kotu ce za ta yi hukunci a kai sun riga sun gabatar da kara suna bukatar fassarar wani sashe na kundin tsarin mulki don haka kotu ce za ta yi wannan babbar kotun ta tarayya dai ta dage zaman sauraren karar zuwa 24 ga watan gobe murtala faruk sanyin na muryar amurka daga Gusau a Najeriya.